نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيا ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين باي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na 11 11 ne ku ga watan daya shekara ta 1999 jiya da ba mun ta mun sa karshen aya ta 29 cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau kuma za mu tashi farkon aya ta 30 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك عاديا ونصيرا الله يتي وقال الرسول من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي يا رب يا أبنجدي إن قومي لن متامينا فا اتخذوا هذا القرآن سلوكي وانا القرآن مهجورا أبنك ورسيوه wato wannan kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana dangane da maganganun da suka rinka faɗa masa wanda ya hana su imani da shi wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila da irin abin da suka faɗa cewa ba za su yi imani ba har sai in sun ga Allah ko sai in mala'iku sun zo musu an gane ko wa qalu lazin la ana law laula unzila alaina malaikatu wa nara rabbana to duk waɗannan ababai salo ne na kauracewa alkur'ani shine na ke kai kuka zuwa gurin ubangijinsa ya rabu ya ubangiji na inna qaumi ittakhadhu zuwa alkur'ani mahjura mutane na sun riƙe wannan alqur'ani abun kauracewa sun kin imani da shi shine ibnu tayyib ke cewa yana daga cikin cewa alqur'ani rashin yin imani da shi na biyu kuma ko ka yarda da shi rashin karanta shi na uku ko ka karanta shi kuma rashin fahimtar abin da ke ciki na hudu ko ka yarda da abin da yake ciki rashin yin aiki da shi na biyar yace ko kai aiki da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarka ta yau da gobe amma ta kaki kamar da alqur'ani ya zama alkali tsakanin jama'a idan wani ya ci dukiyar wani in wani ya saci dukiyar wani in wani ya ci haƙƙin wani ba kamar da alqur'ani ya zanto shine constitution din da ake gudanar da rayuwa da shi ba duk wannan nau'i ne na kaura cewa alqur'ani mai girma inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ce wa kazalika ja'alna kamar haka ne kowa muka sanya li kulli nabiyyin da kowane annabi aduwa min almujrimin muka sa masa abokanan adawa min almujrimin daga cikin kafirai waɗanda suke musu da su suke jayayya da shi kan gaskiya da yake kiran mutane gare ta wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa mai shiryaswa ya isa ya zama maka mataimaki an fahimta ko sai kuma ce qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ووتلناه توكيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين كفروا وأن سك كافرت سكرين كشوا لولا نزل عليه القرآن دم بقى سوكر بالقرآن بقى كان شيء من الله دين جملة واحدة جملة ضياء ma'ana suna bukatar a maimakon a kasa alkur'ani gida gida yau aya biyar wata rana sura daya wata rana ai mako ko sama da haka ba abin da ya sauka me zai ana saukar da shi a jumlace wai wannan ita ma hujja ce ta wai sun kin imami wai dan ba saukar da shi a jumlace ba sai Allah sai kazalika eh haka din muka saukar da shi a rarrabe linusabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyarka kana su da a ce za a saukar da shi karo daya shikenan an gama da duk lokacin da za a faɗawa annabi magana to wazi lallace shi wazi shi amma idan aka kasa kashi kashi yau su ce da shi sha'ir gobe sai Allah cewa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun jibi su ce kahin gata sai kuma Allah cewa ma huwa bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun wata rana su ce majnun ya ayyuha alladhina nuzila alayhi dhikru innaka la majnun Allah ce da shi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun duk abin da suka faɗa sai Allah ya ba su ansa ya zama tasbitul li qalbihi sallallahu alaihi wasallam dan a tabbatar da zuciyarsa yayin da suka yi masa tambaya ya akwai ansa sai Allah ya bayar da ansa ya sanu naka an ko kaza ya sanu naka kaza ka ce musu kaza in babu ansa ko wannan ku bari kar ku tambaya abin na Allah ne wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk abin da aka tambaya sai annabi ya samu ansa daga wurin ubangiji ta fuskar wahayin da ake saukar masa kashi kashi wannan shine hikimar saukar da alqur'ani kashi kashi kazalika linsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila mun karkasa shi iyakacin karkasawa domin at yana daukan ma'ana guda biyu ko ga abu ka jera shi ɗaya bayan ɗaya ko ya kasance ka karkasa abu gida gida yau kai kaza gobe kai kaza ka bi zango zango wajen samar da shi shine ma'anar wadattalnahu tartila da wannan ayar waɗansu galibin malaman tafsiri suke cewa wannan ita ce dalili kan cewa sauran littattafan baya kowanne an saukar da shi a jumlata ne qur'ani ne kawai aka saukar da shi kashi kashi galibin malaman tafsiri haka suka tafi in banda Jamal al-Qasimi cikin littafin Mahasan tawil da yazo ce babu wata hujja a wannan ayar da ke nuna haka shi dai Allah ya nuna ya haka dan tasbitul qulub na annabi in ya zanto annabi mafi hakurin masu hakuri yana bukatar a karkasa dan alallashe shi sauran ma suna bukatar a karkasa dan alallashe su ce nasi dai bai ce ba ijtihadi amma dai galibin malaman tafsiri haka suka tafi wala ya tunaka bi masalin ba za su taba kawo maka wata siffa ba domin masal yana zuwa da ma'anan misali ko da ma'anan siffa ba za su zo da wata siffa da za su siffanta ka da ita ba illa ji ina ka bil haqqi sai mun kawo maka gaskiya shine dai kamar misalin da muka yi su ce sha'ir Allah mai da ansa sai karin Allah ba su ansa su ce kaza Allah ce ba haka bane kaza ne to wannan shine duk abin da suka ce sai Allah mai musu da martani illa ji ina ka bil haqqi wa ahsana tafsira kuma sai mun zo maka da abin da yafi kya mafi kyawun fassara allazina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam su kafirai din nan sune waɗanda yuhsharuna za a tara su gobe kiyama ala wujuhihim akan fuskar su ka taba ganin mutum yana tafiya a fuska to a gobe kiyama mutum zai ga mutane na tafiya a fuska wani ya tambaye annabi ya ya za a yi mutum ya tafiya da fuska annabi ba shi ansa cikin hadisin bukhari yace Allahu allazi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim wanda yasa suka yi tafiya da kafa yana da ikon yasa su yi tafiya da fuska a ranar tashin kiyama yuhsharuna ala wujuhihim za a tafi su akan fusakun su ila jahannama baya ga nan abin bai kare ba Umiyan wa bukuman wa summa kamar da suratul isra'i ta yi bayani mutum na tafiya a fuska gashi makaho gashi daidai gashi kurma suman bukuman haka dan saboda kaskancin azaba kullama khabatat dunahum sa'ira duk yayin da wuta ta lafa sai a kara mata radadi sama da radadin ta radada kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk lokacin da fatun jikinsu suka narke sai Allah ya musanya musu waɗannan sababbin fata a jikinsu don su ci gaba ɗanɗanan azaba Allah ya tsare mu yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam haka za a kora su tafi ta jahannama suna tafiya da fuska ulaika sharrun makanan waɗannan su ne suke da mafi sharrin matsayi a gobe kiyama wa adallu sabila kuma su ne mafiya batan tafarki sun kaucewa tafarki siratul mustaqim كالتي ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا التي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه السلام للتاسع littafin kuma shine a taura kamar yadda bayani ta gabata a baya mun ba shi littafi shi da dan uwansa Haruna waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira mun sanya masa dan uwansa Haruna ya zama masa waziri waziri shine mataimaki al-mu'in wal musa'id alladhi yusa'iduka wa yu'awinuka fa qulna muka ce da su biyin izhaba ila al-qaumi alladhina kazzabu bi ayatina ku tafi zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin mu ma'ana izhaba ila fir'auna innahu taga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha domin sune alqawm almuradu bihim fi hadhihi alaya ku tafi zuwa ga mutanen da suka kare da ayoyin nan namu suka kiyata da abin da muka ce da yake nan gurin kisar a gazarta take sun je ba a yadda ba sun sake zuwa ba a yadda ba fadammarnahum tadmira sai muka halaka su matukar halaka suwa wato su mutanen da aka tura annabin suka kiyata wato shine fir'auna da sa. kamar yadda bayani ya gabata cikin suratul faha sai Allah ya kuma wa qauman nuh abin da yake nufi labar ka labarta wa mutanen ka istar mutanen annabi nuh akhbir qaumaka akhbar qaum nuh ka karanta wannan kuwa وقوم نوح لما كذبوا الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وعلى وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وقوم نوح كلابر كاوى متانا كسر متانا النبي نوح لما كذبوا الرسل يا عند سكة قرية منزني Allah yake suka karyata manzanni gashi ko manzo ɗaya aka turo musu shine annabi Nuhu alaihi salam amma ta manzo daya kamar ta sauran ne gaba daya duk wanda ya imani da dukkan manzanni ya ware ɗaya ce bai yadda da shi ba to imanin shi da sauran ba zai amfani shi ba dan ka'ida dole ka yi imani da dukkan manzanni la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma lalabe wani manzo daga cikin manzanni in ba haka ba da yahudu sun sha da nasara sun sha yahudu sun yi da dukkan annabawa in bar da annabi isa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun yi da kowa in bar da manzo allah sallallahu alaihi wasallam to amma yadda su dukkan sauran tun da suka kare ta na karshen wannan ba zai amfane su ba da ga gashi sun kare ta mutum daya amma aka ce sun kare ta manzanni saboda menene kowane manzo yana bishara da mandan da zai biyo bayansa kowane manzo yana izina da isharar ga wanda zai biyo bayansa shine Allah ce da maka zabur rusula yayin da suka kare ta manzanni azrakanahu sai muka halakar da su ta hanyar ruwa Waje lin Linnasi aya muka sanya su su zanto aya ga mutane wato dan mutane su tsoraci Allah wa atadna liz-zalimina azaban alima ko mun yi tanadin azaba mai ga da suke azzalumai wa adan wa samuda haka mun halakar da adawa haka mun halakar da samudawa adawa mutanen annabi hud wa ila adin asahum huda samudawa mutanen annabi salihu wa ila samuda asahum salihah wa ashabar rassi da kuma ashabar rassi waɗansu suka ce ashabar rassi su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam duba da abin da muka sha maimaitawa a darussan baya cewa a cikin suratul hud da aka kawo kisar annabu nuhu sai aka kawo annabu hudu sai aka kawo annabi salihu an gane ko ana gamawa bayan an dan kawo kisar annabi ibrahim a shagofe sa kuma aka wuce sai aka kawo annabi shu'aibu alaihi salam da haka nan ma suka ce tunda an kawo adawa da samudawa ashabul rasul mutanen annabi shu'aibu kenan shi asalin arras din wato rijiya kenan an gane ku arras sannan kuma akwai wani wadi a can kasar larabawa a jazira wato shi ma ana kiransa arras bakar na bukuran واستهرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم wato ووادي ras وادي ne da ake kiransa wadin ras. to galibi suka ce mutanen annabi ke waɗansu kuma suka ce a sahabar rasu waɗansu mutane ne daban ba mutanen annabi shaibu ba mutanen annabi shaibu ana ke musu mutanen madaina ko kuma a ce musu ashabul aika kamar yadda ya zo cikin qur'ani amma sahabar rasu dai wata jama'a ce daban su ma an turo musu manzo wane ne shi anan dai ba a faɗa ba amma in kana ban waɗansu littattafan tafsiri sai a ce akwai sunan manzon su hanzalatu ibnu safwan isra'iliyat ne ma anzalallahu bi sultan duk wannan abin da bai tabbata ba ta fuskar nassin qur'ani ko hadisi kan kissar mutanen da suka shuɗe baya ba a amincewa da komai sai abin da Qur'ani yake ko hadisi domin dukkan wani labari dai mafaffagarsa shine Yahudawa da kuma Nasarawa saboda Yahudu suna da littafin Attaura a hannunsu Nasara suna da littafin Linjila a hannunsu to kuma waɗannan littattafai sun kunshi kissoshi na annabawa to amma kasancewar littattafan an shigar da son rai a cikinsu ba za ka iya amincewa ba ɗari bisa ɗari kissoshin da za su baka gaske ne da haka sai ka jira har ka samu abin da yake gaske shine Qur'ani ko hadisi in babu qur'ani ko hadisi aka abu sai ka kame bakinka wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula an gane ko da haka dai ashabul rasi Allah ya halaka da ashabul rasi ko ba su wane ne dai sun kafirta an halaka su wa qurunan baina zalika da waɗansu karni daban-daban baina zalika tsakanin waɗancan da waɗannan kasiran masu yawan gaske وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال kowane ɗaya cikin al'ummatan da suka wuce baya darabna lahu al-amsal mun buga musu misalai dan saboda tsayar da hujja a kansu ma'ana an turo musu da manzo ya musu wa'azi ya ja hankalinsu da salon magana daban-daban tausasawa lokacin da ya dace a tausasa ko zafafawa in ya dace a zafafa duk ya yi musu wannan shine darabna lahu al-amsal kowanne mun buga musu misalai dan su imani wa kullum tabbarna tatbira kuma kowannen su mun halaka shi matukar halakarwa domin at-tatbir shine halakar da abu ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا walaqad ataw alal qaryati allati umtirat matarat sau'i ana magana da mutanen makka Allah ce walaqad ataw haqiqa sun zo sun wuce alal qaryati allati umtirat matarat sau kusa da alqaryan nan wanda aka yi musu ruwan azaba sun zo sun wuce ta wajen akan hanyar su ta kasuwanci daga makka zuwa sham ko daga wani gari zuwa wani gari wato sun wuce ta alkaryar mutanen da aka halakar da su to shine aka ce wani mutane ne wadan suka ce mutanen annabi lutu alaihi salam sun wuce ta wurin sun mutanen maka akan harkar kasuwancin su sun wuce ta gidajen su sun ga gida har yanzu alamar azabar na nan idan ka ji za ka gani da haka afalam ya kunu ya rauna shin ba su kasance sun ga wannan garurrukan ba dan su ɗauki izina haka gawai gani suka yi na dan yawon buɗe ido ba gani na mai ɗaukan izina da wa'azi ba wanda zai mayar da abu ya zanto gani da wani ya ishi wani tsoron Allah bal kanu la yarjuna nusura bari duk da haka kafaran maka su har yanzu la na nusuran ba sa fatan cewa wai za a yi tashi kiyama ba ma sa sa rai ba su yadda za a yi wa idza ra'auka idan sun ganka kai wannan annabi mai girma in yattakhizunaka ba sa karka da kowane matsayi illa huzwan sai dai abin yi ma izgidi illa mahzuwan bihi kina. wai sai suka cewa a hadha allazi ba'atha Allahu rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai turo manzo sai turo wannan maraya ya tashi gashi talaka baya da kokobo baya cikin manyan yan kasuwa yanzu shine zai faɗa aji su ma'aunin su ba mai fada a ji sai wanda yake da kuɗi ya bunkasa yake da ƴaƴa yake da kaza da kaza su ganin su annabi ba da mutum da saurare shi ta suke laula nuzul hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ina ma da za a saukar da alqur'ani an zaɓo wani mutum mai girma a cikin alkaryun nan guda biyu ko a makka ko a ta'if idan an zo maka a samu wani gawurtaccen attajiri kamar walid ibn magira idan an je kan a samu wani kuma attajirin makamancinsa ina ma shi aka turo manzo amma a turo wannan a matsayin manzo a lazi ba ta lahu rasula yanzu wannan shine manzo to kaga daga lokacin da ya zanto ma'aunin ka na karfar magana shine wani irin tufafi mutum ya sa wace irin shiga yake da ita menene matsayinsa menene motar da ya zo da ita in dai wannan shine ma'aunin ka na karfar magana alheri mai yawa zai wuce ka ya so da dama za ga mutum ya burge ka ta hanyar shiga ta hanyar mota ta hanyar komai amma ki kyale shi magana zaka sha mamaki yana yin magana sai ka zo wuta wa ka in tara min samitin laka mu'jibi ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi fa nisfu al-fata lisan al-fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad-dami ai da dama wannan fatun a jahiliya yake faɗa wa ka'in tara nawa nawa zaka ga mutane min samitin laka mutumin da idan ya shiru sai ya ka amma ziyadatuhu aw nafsuhu fi tabassumi fi takallumi matsayin da zaka bashi na sama ko na na kasa kyale yayi magana tukuna shi dan adam suka ce guda biyu ne abu guda biyu sune dan adam lisanul fata nisfun rabin sa shine harshe rabin dai kuma shine zuciya idan akwai harshe mai kyau mai iya bayani akwai zuciya mai hardace al'amurra wanda za su amfani dan adam an gama dan adam duk sauran kawai jini ne da sauka da mai wannan a jikin akwai amma akwai <laughs> a jikin shanu duk akwai wannan abinda duk iya saura abu ne wanda ke a jikin dabbobi akwai amma abin nan guda biyu su ne masu tsada wanda dabba ta rasa shi yasa sai ka lafta mata kaya yayi yawa ba ta da bakin da za ta ce maka yayi yawa rage mun an gane ku da aka yi sai in dai ka cire guda biyu harshe da zuciya to ka gama da dan adam ba wanda yake maganar kuɗi dan duk wanda yake da kuɗi kuɗin su ne shi ba shi ne su ba abin da suka zama su ne shi yayin da kuɗin kenan sai a san shi in ya karye kuma an daina jin duriyarsa amma duk wanda yake da ilimi tun da taskar zuciya a taskar ilimi ita ce zuciya kuma yake da harshen da zai isar da sakon da abin zuciya ta kunsa ko baya da kobo wannan shi yake yin bayanin kansa a wurin mutane da haka ba a rasa wannan ba a rasa shi kun bai da kyau to dan saboda haka su abinda suke gani wai ba kowa bane a hakan lazi ba sallahu rasula suka ce in ka da layu dulluna saura kiris da ya halakar da mu in ka da layu dulluna an alihatina saura kiris da ya batar da mu ya sa mun bar allolin mu laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri ba mun jajirce sai ka tona suke abin kirki wa sawfa ya'lamuna Allah ce da sannu za su sani shine yarawna al'azaba ranar da za su ga azaba man adallu sabila wane ne ya bace wa tafarki ko wane ne mafi bata wajen barin tafarki bane da ci shi annabin da suke tuhuma ko su kawunan su da sannu za su gane wannan wato wannan kashi ne malamin kita karkashin wannan za a iskan badin nashin annabi wajen kira ka duba fa kalubalen da ke gaban shi amma duk da haka ya naci kuma nacewar da ya ma saura kira sai ci nasara wai dan sun yi hakuri sun jajirce da sun yi kamar za su sallama sun ce kai abinda muka samu iyayenmu a kai wani zo cire mu kai ku sake dagewa sai a sake dagewa <laughs> wato wannan ke nuna nacewar annabi wajen wa'azi sallallahu alaihi wasallam to haka ake son duk mai isar da sakon musulunci zuwa ga wato wanda yake bai fahimci musulunci ba ya zanto yana da juriya yana da hakuri yana da naci kuma ya zanto yana canja salon magana yau ya ce kaza gobe ya ce kaza yau ya buga misali gobe ya tsoratas wata rana ya firgitas wata rana ya kwadaitar salon kira daban-daban da haka ake kira zuwa ga musulunci amma abin mamaki yanzu duk adadin yan musantan da ke jihar Borno ba su wuce kashi biyar cikin ɗari ba sauran abin da ya rage tasa'in da tara duk musulmi yanzu musulman sun kacewa waɗannan kashi biyar ɗin bushara da musulunci sai dai wannan kashi biyar ɗin ke ƙoƙarin su yi wa mutanen tasa'in da biyar bushara da kiristanci kana zaune a gidanka mata suna zaune kawai sai su gama mace ta zo tana sayar da sabulu sabulun omo ko sabulun wanki daga nan gudun sai ta fara raba hotuna hoton annabi isa yana jin kan yara hoton waye wani yanzu mu matan mu sai su je gidan biki su tashi da da house girl idan kana da ita wanda ba musulma ba ba ka iya jawo ta zuwa ga musulunci da kai da matarka da ƴaƴanka duk ita kadai ta gagare ku kun kasa musuluntar da ita ba ku iya zauna da ita ku tattauna da ita ku ji matsalolinta ku ja hankalinta ku kwaɗe tattar da ita aljanna ku tsoratar da ita wuta ku taimaka ma rayuwarka ita ma bil adama ce da sauran wannan har guje hankalinta da musulunta wai wannan sai mutum ya zauna da mutumin da yake a karkashin sa cinsa da shansa gaba daya a karkashin ka yake shekara goma amma ka kasa bashi kalmar shahada akwai abin kunyar da ya wuce wannan wallahi kowa ya sake wa kansa lissafi duk wanda yake da yaron gida mace ko namiji shekara goma suna tare shekara biyar ma kadai ka kasa masa tallan musulunci ka sake wa kanka lissafi kai ma baka gama fahimtar musulunci ba kenan amma in ba haka ba da tun ya musulunta kyakkyawar mu'amalar ka zai sa musulunta kulawa da haƙƙinsa tallata masa musulunci da faɗakar da shi ka ɗauki musulunci a ƙur'anance a hadisance ba a mu'amalar waɗansu ɗaiɗaikun musulmai ba daga cikin musulmi akwai ɓata gari wanda suka zamanto ɗan kuka mai zama uwarsa jifa ko daga cikin su akwai waɗanda munanan halayen su yasa aka ci karɓar musulunci to sai ka fahimtar da shi wannan mummunan halin sa ne daban musulunci daban mummunan halin wane da wane da wane kuma daban ka fahimci musulunci yadda yake a qur'ani yadda yake a hadisi to duk wanda kai wa irin wannan bayanin kana masa mu'amala mai kyau ba amma zai hana musulunta to irin wannan shine aikin mu ba wai mai wa'azi ne kadai zai musulunta da mutane ba kowa zai musulunta kowa ya zanto da'iya ila Allah kowa mai wa'azi ne gurgurdan kowa da yanayi da zai wa'azi akwai wanda zai da ayoyi akwai wanda zai da basira akwai wanda zai kaza akwai wanda zai da kudin sa to ya ce zai musulunta yace za a kore mu daga gida kace idan an kore ka ka zo zan biya ma kudin haya na shekara biyu har kafin ka samu aikin yi me zai hana musulunta yana musulunta karka kyale shekara zube kai shi makaranta yana yin karatu kafin shekara biyun ta kare ya fashi da musulunci sosai shi ma ya gamsu kokari yake jawo wani to kaga wannan lokacin da yace za a kore da gida ina son musulunta amma za a kore da gida kaga wannan ba aikin malam bane ba kuma aikin Allah ne kuma ba haka bane ba ai kuma a harkar duniya ta kuka wata malam ba ta wuce amin <laughs> haka kuka ce ta malam ba ta wuce amin saboda haka kowa sai ya aiki ke da hidimarsa da dukiyarsa abin mamaki daidai da mai toya ko sai a bakin titi yar musa tana da abin da za ta bayar na atak a kowane mako ko kuma a kowane wata daidai da mai kosai mai waina wanda za ta yi masallan ruwan sanyi ka saya ka a akwai abin da za ta bayar amma kai ba abin da kake ba masallancin ungurku ko makarantar islamiyyar ungurku ungurku ba islamiyya ko baka damu ba kai kadai ma za ka ingina ba abin da ya ma zafi to ya zamu haka dan Allah da haka zamu yada addini wallahi sai mun tashi haikan ba abin wasa bane ba kowa ya fara wa kansa lissafi daga yau ba wai kare ya bari sai gobe ko jibi ba ka da gobe ko jibi ba ka da tabbas ka fara lissafi daga yau me ya kamata in yi sai kuma Allah ce ara'aita ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله ce أرأيت بالي labarin من اتخذ إلهه هواه mutumin da ya riki son zuciyarsa ya mayar da shi abin bautarsa wanda bai yadda ba wata aya ta yi gabas da shi ko yamma da shi ko da arewa da shi bai yadda ba wani hadisi yana da ta cewa a harkar kasuwarsa ko a harkar gudanar da iyalansa ko a harkar zama da makwabtansa ko a harkarsa ta zaman ofis shi kawai son zuciyarsa abin da yake so shi zai kaga wannan ita kaza ilahu hawa kenan shi yanzu bai daina da wani abin bauta ba domin da yana da yarda da wani abin bauta yaron gidanka ba wai idan zai je ganin gida daidai da kansa eh, idan zai je ganin gida sai ya tambaye ka yace zai kwana kaza ka rage masa kuma dole ya dawo in yana so ya aiki karkashin ka kai ne ubangiji ya halicce ka ya tanadar maka da komai na rayuwa amma kuma duk da haka ba zai sarrafa kai da yake so ba sai kai yadda kake so sai kai yadda kake so yanzu dan adam yayi wa kansa adalci kenan to shine ma'anar ara'aita ba ni labarin manita ta kaza ilahu hawa wanda ya rike son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa afa anta takunu alaihi wakila yanzu kai zaka zama masa wakili a gobe kiyama ka hana ai masa azaba ma'ana ba za ka iya hanawa ai masa azaba ba am ta sabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun wato ko kana tsammanin aktharuhum yawan su kafirai yasma'una suna saurari saurari na fahimta aw yaqiluna ko suna hankaltar abin da ake faɗa inhum illa kal an'am matsayin su fa kamar matsayi ne na dabbobi bal hum adallu sabila bari su sun fi dabbobi ma bata wato wanda ya kafirce ma Allah ya ƙin imani da Qur'ani ya ƙin imani da hadisi dabba ta fi shi zama akan shari'a saboda ubangiji da ya halicci dan adam ya ce ya halicce shi ne dan bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan bauta aka halatta aka halicci dan adam shi kuma rago da tunkiya da sauran dabbobi da aka halicce su dan mu yi amfani da naman su mu amfana da nonan su mu amfana da fatar su mu yi dukkan wani dan yin amfani da su wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشرك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والهميرة تأكد دواء النفر الخيل دواشكنا والبغال الفدري والهميرة جاتي لتركبوها وزينة دنكو هوكو يأدو ويخلق ما لا تعلمون يا أهل السماء أبين دبكو سني بسينا قبضاكو سني لغسكين دنجين أبا بانهوات ذاكو لكذر دازر قادسو to duka waɗannan ababai da ka tashi yanka rago bai maka gardama ba da ka tashi tatsan nonon bai maka bole ba da ka tashi kama tunkiya ba su yi zanga zanga ba in yanzu ka duba makiyayi guda zai koro shanu ɗari dan Allah in suna da basira da za su yi zanga zanga zai kai labari ko shanu biyu suka tare wa ɗin ya zai darasa amma sai Allah ya hore maka su dan yace taskhir ne takhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya daga gaurinsa at-taskhirul ilahi at-taskhirur rabbani li insan dan kai dan adam aka hore ba yayin da duk ka tashi amfanuwa da su ba su yi ba ba su ba su gardama ba kaga su sun yi abin da aka halicce su domin shi kai kuma aka ce yi bauta sai ka ki da kai da su wako ne kenan yayin da wani bauta din yayin da duk mutum yake bauta dabba ta fi hum illa kal an'am su kamar dabbobi ne bal hum adallu sabila waɗansu suka ce a'a ai ita dabba abin da yasa take tsara wanda ya kafirce ma Allah duk dabba za ka iya training ɗinta ka ba ta horo ka koya mata wani abu tun bata iya ba ta iya za ka iya horar da kare yadda ka yi farauta da shi ko farautar musulunci ta ne ka ce bismillah ya fita a guje ya kama dabba in ce tsaya kuma ya tsaya ka iya ba shi wannan horo ya dauki wannan darasin yan eh, farautar gargajiya ita suke iska mashi wannan farautar gargajiya kenan amma dai an koya masa da kowanne na yi ko barnar ko mai kyau din ba haka bane ba duk abin da kai ta maimaitawa dabba kai ta maimaitawa dabba sai ta koya ka duba idan mutane ke horar da waki su rinka sarrafa su da suke so ka duba idan ake horar da kaji a rinka hada su fada har ana competition ana samun kudi ana tata ka duba idan ake horar da karnuka da zakaru da menene dukkan wadansu al'amura duk abin da aka maimaita musu da gobe sai su iya amma kai a fada yau a fada gobe a fada jibi a yi shekara guda ana fada kuma kai ki ɗauka dan Allah wanda aka bai wa darasi ya ɗauka da kwantaki da aka fada masa bai ɗauka ba wanne ko ne wanda ya ɗauka ya wanda bai ɗauka ba to shi ma'anar inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila bari su ne mafiya batan tafarki wato an kasanta su dabbobi su kafarki ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا abin da zai biyo baya Allah zai kirga mana dalilai da ke nuna kudurarsa cewa ne mai cikakken iko a sama da kasa alam tara kin baka da masaniyar ko baka yin duba ila rabbika zuwa ga ubangijinka abin nufi zuwa ga kudurar ubangijinka ka duba kaga saboda kudurarsa ta madda zilla ka duba kaga yadda ya miƙar da inuwa mana an gane ko mutane su ci amfanin ta ta tsaya waɗansu awanni da safe kenan da yamma ta sake tsaya waɗansu awanni kafin ta kau ka duba yadda Allah ya miƙar da inuwa waɗansu suka ce miƙar da inuwa shine bayan ketowar alfajir kafin fitowar rana da zaran alfajir ya keto ai an riga an shiga yini a musulunci to amma kuma ga inuwa ana cikin ta lulluf har tsawon awa ɗaya da rabi ko sama da haka kafin rana ta fito kaga an samu doguwar inuwa wanda ta rufe ko ina shine famar da zilla duba ka da Allah ya mikar da inuwa kuke amfanuwa da ita walau sha da ubangiji ta'ala ya ga dama la ja'alahu sakinan da ya mayar da inuwar nan ta zanto dindindin ba ta gushewa ta yadda babu rana to idan aka haka kuma maslaha da dama za ta kwace muku a rayuwar ku da gobe tunda kuna da bukatun zafin rana wajen shanya wajen gasa jikinku wajen shukokinku da sauran al'amura masu yawan gaske an gane ku sun maja'alna shamsa sannan ka duba kuma yadda muka sanya rana dalilan ta zanto dalili alaihi wato akan dare ko akan yini ko kuma ta zanto dalilan wato wato wani dalili da ke nuna samuwar ubangiji gudanar rana dalili ne da yake nuna samuwar ubangiji dan ka tabbatar ba ita da kanta take tafiya ba akwai mai gudanar da ita shine Allah yadda ka san mota ba ta tafiya da kanta sai da driver mashin baya tafiya dole sai wanda ya hawo tuka keke baya tafiya jirgin ruwa baya tafiya daga wannan gari ya kai wancan gaba a sauke kaya ya koma dole sai da driver to haka rana da wata da taurari akwai wanda yake gudanar da su mai gudanar da su din shine Allah ta'ala an gane ko ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ubangiji ta halace sun maqabadnahu ilaina sannan kuma qabadnahu muke kame in irwa din nan ilaina zuwa gare mu qabdan yasira kamewa da take a hankali a hankali idan mun ba ku inuwa kuna cikin amfanuwa da ita sai ta rinka gushewa da kadan da kadan da kadan da kadan kafin ta gama gushewa ta riga ta ba ku alamar zan gushe dan haka ku canje wata inuwar kenan in ta nan ne kuma in ta koma ta nan kenan in mutanen da ba su da aikin yi ne sai su ta min inuwa <laughs> in kuma wadanda suke da lokaci ne sun san inuwa ta gushe to Allah kallon suna da wani agogon na lokacin yin abu kaza yi tunda inuwa ta gushe yanzu daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine sun oh, sun makabadnahu ilaina sannan sai mu kame wato wannan inuwa din ilaina zuwa gare mu kabdan yasira a hankali wato irwa din ba ta daukewa gaba daya a hankali a hankali ake neman ta arasa rasa wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasa ubangiji ta'ala shine ya sanya muku dare dan ya zanto sutura yana suturce kowa wan nauma subatan kuma ya sanya muku barci dan ya zanto hutu gare ku wa ja'ala an-nahara nusura kuma Allah shine ya sanya yini ya zanto nushuran lokacin yaduwar ku mai fatauci ya tafi ma'aikaci ya tafi mai sana'a ya tafi dan kasuwa kowa ya tafi abin da sanin shuran din kenan duk wannan dala'il ne dala'ilul qudra al-ilahiyya dalilan da ke nuna kudura ta ubangiji sai ne kan da inuwa da ya ga dama da sai kame inuwan nan sannan da shi ya sa rana ta zanto dalili wajen samuwar inuwa din ko ta zanto dalili da ke nuna kudurar ubangiji da sauransu har zuwa karshe kamar da Allah ce وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس الناس إلا كفورا الله يتي وهو الذي شيء أبنجي شيني وندا أرسل الرياح يتي أيكو دا إسكا أنغانيكو بشرا دنتا زنتو مي بشارة بين يدي رحمته كافين زوان أبين دا كنفي أنا روان سما kafin ruwan sama ya iska za ta zo ta gabace shi har ma tana dauke da kanshin ruwa din sai ya zanto kamar wani jakada ne da yake cewa ya jama'a albishirinku ga ruwa nan tafi shine bushran wato abin yake da mai bishara bai da rahmati wa anzalna minas sama'i kuma mun saukar daga sama ko daga girgije ma'an ruwa tahuran wanda ake yin tsarki da shi domin tahur abin da ake tsarki da shi kamar ala duk abin da zo ala wani ne fa'ul to yanzu ya zanto ismul ala kenan an gane ko kamar ka ce tahur wato abin da ake tsarki da shi kenan shi ruwa kashi biyu ne akwai ruwa tahir akwai akwai ruwa kai najis da kuma tahur waɗansu suka ce a ruwa kashi uku ne akwai najis akwai tahir akwai tahur najis tahir tafu ruwa najis ruwan da yake da najasa ta da take tarin jayar da shi ta yadda kowa ya ga najasa din ko zai ji tantaranta ko kuma zai ji shaken ta in yi shin shi wannan ruwa najis kenan ruwa tahir wanda yake ya garwayo da wani bakon abu wanda ba dangin haduwar su bane ba kamar a garwaya shi da madara kamar a garwaya shi da wato ainihin nono kamar a garwaya shi da kananzir ko fetur ya garwayo garwayen da ba yanda za a yi ka iya rabe su da juna to wannan sai a ce masa tahir ba najasa bane ba amma tahir ne suka ce ba zai tsarki ba amma shi tsarkakakke ne amma tahur ruwan da yake gare ba abin da yake da cikin sa da zai gurbata shi gurbata mai rinjaye to wannan shine tahur wanda mai sarki ne kuma ana sarki da shi da aka ga da Allah ya ce ya saukar da ruwa daga sama wanda yake tahur wato ya nuna kenan ruwan sama ana yin alwala da shi ana wanka da shi ana dukkan ibadoji da shi shine wanzan na mana sama ma'an tahura duk wannan yana cikin tamamin ni'ima ala banan insan wato cikuwar ni'ima ga dan adam saukar masa da ruwa duk linuhu ya bihi balla tambaita manufar saukar da wannan ruwa dan mu rayar da gari wanda yake matacce abinda ake nufi da gari matacce inda fari ya kamma kasa ta bushe har iska na saukanta ta anan yace baldatan sai yace maitan gashi balda muannas maitan kuma sai a kawo muzakkar wanda na ata kuma tabi'un liman utihi tazkiran wa ta'nisan إذا كان المنقوت مذكرا لا بد أن يكون النأت مذكرا وإذا كان المنقوت مؤنثا لا بد أن يكون النأت كذلك فالناس تاجر لمن أوته تذكيرا وتأنيثا وهكذا رفعا ونصبا وجرا أما أنت بلدة مكي تكما أكتي ميتا أكاو صفر يزنتو نمجني شين سكتي سبو دلي سكتي دومن بلدة باوي جرين أكي نفي بمكان تل to tun da makan ne makan ko muzakkar ne da haka sai aka kawo maitan ba sai maitatan ba an fahimta ko baldatan maita wa nusqiyahu kuma da wannan ruwan muke shayarwa min ma daga cikin abin da muka halitta an'aman dabbobi wa anasiya da kuma bil adama kasiran masu yawa al anasi jam'i na al insiyu al insiyu dan adam kenan jam'in sa al anasi kamar al kursiyu al karasi al insiyu al anasi wannan duk wajen su daya da dambojin kalmomin da suke makamantan su to shine suke cewa wayar da adam da dabba wai fa wani muhimmanci ne ba dabba da adam ya fi dabba muhimmanci ba to me yasa aka fara gabatar da dabba sannan aka gabatar da adam sai aka ce da ita dabbar da ita kasar da aka shayar da dan adam din da duk abu ɗaya ne duk an yi dabbar da kasar dan shi dan adam din saboda haka an gabatar da dabba dan shi ke mulwa da ita la li zatiha wa innama li gharadin akhar wa huwa an yustafida biha al-insan kun gane ko wa laqad sarrafnahu bainahum hakika mun jujjuya wannan alqur'ani tsakanin mutane wato yau mu kawo barazana ga da gobe a kawo kwadaitarwa game da aljanna wata rana a kawo kisar mutanen kirki wata rana a kawo kisar mutanen da ba na kirki ba shine at-tasrif لقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل duk yazo Isra da kuma Al-Kahf kenan wato wannan yana nan sarrafa bayanai salon magana daban-daban ba dan komai ba li yazakkaru dan mutane su dauki wa'azi amma lati fa aba nasi da yawan mutane sai suka ki illa kufuran su dai sun tsaya dole sai sun kafirce ma Allah ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عرض صفوات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا Allah ce walau shi ina da mun ga dama la ba'athna fi kulli qaryatin da a cikin kowace alƙarya mun turo da naziran mai gargadi da kowane gari sai a turo musu annabinsu annabin mutanen Kano annabin mutanen Maiduguri annabin mutanen Abuja Lagos ko ina a bas Allah ce inda muna sa haka da sai ne amma saboda titi ta annabi akan sauran annabawa sai aka turo shi zuwa ga duk duniya وما illa ka كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون wadan suka ce a saboda hikimar cewa inda kowane gari annabin su daban to ko mutanen nan garin suna da bukatar mu'amala da can mutanen nan suna bukatar mu'amala da can can nan zai je can kasuwanci dan nan zai je can yi aure dan nan zai je can neman aiki to annabin nan shari'a sa daban wancan kansa daban ya za su yi auratayya da juna da karshen ta wani garin yanzu sun kare a ban kasa dan dole sai da takuduwa ta fuskar aure auratayya da ya dan adam ke ci gaba da dorewa to idan ya kasance shari'ar kowa daban wannan a shari'a su an yadda a yi kore kaza wannan kuma a shari'a su duba a yi daba a yi kaza to kaga aida ba zai yiwu ba to amma saboda rahmar Allah sai ya kade ta duniya dan da annabi guda daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma da ya ga damar turowa ko wani jaridin da yayi la ba'athna fi kulli qaryatin nazira fala tusil kafirina kar ka bi kafirai cikin abin da suke faɗa wajahiduhum bihi kayi bugul maya da su bihi da wannan alqur'ani kayi jihadi wato da wannan alqur'ani da su kafirai jihadin kabira jihadi mai girma kaga jihadin koyan qur'ani da isar da shi ga mutane shine akbar jihadin ala wajhil ardi ba jihadin da yafi girma sama da jihadin koyan qur'ani da isar da shi wa mutane ya fi jihadin takobi girma saboda shi da shi ne zaka fahimci jihadin takobin ya za'a da shi zaka fahimci jihadin taho mu gama amma da yawa daga cikin waɗansu ba su fahimci wannan ba sai mutum ba zai ba ruci da alkur'ani ba ruci da hadisan manzon Allah amma yana da awar jihadi Kiya ya da yaran ka fahimci jihadi sai dai kai yaki irin wanda hitler kawai yi ko yi wanda wuce ku yi amma dai jihadi kam sai ka koma qur'ani sai ka koma hadisi ka tana dubban sa da manufar da ka sa akai jihadi don ka dauki banda gaba da ba za ka yi jihadi ta wani tarika jihadin nan naka ya bani sha'awa amma kare gamsar da ni kirgamin manufofi uku ko hudu daga cikin manufofin jihadi gwargwadon yadda qur'ani ya kawo ko gwargwadon yadda hadisi ya kawo suka yaya abinda zaka yi kawa da gaggawa wanda shine araha kowa na kawowa wa qatiluhu ma kana takun fitna wa yakuna dinu kulluhu to sauran fa banda wannan aka da su manufofi akwai manufa kaza akwai manufa kaza zaka samu manufofi goma sha biyar sama da haka wanda duk qur'ani ya zana a matsayin manufofi na jihadi wanda dole kowane mujahidi sai ya san su Allah kalli komanda da zai jagoranci jama'a yi ya zanto ya san waɗannan tare da shi da waɗansu wani adadi wanda za su iya sanar da sauran sauran ba dole bane su haddace ayoyi jihadin da hadisan amma a tsakiyar su duk inda aka samu mutum hamsin akwai ɗaya wanda ya kiyaye wannan in za su yi ba daidai bai tunatar da su ayar ko hadisin dan su gyara amma in su duka ba wanda ya sani sai su yaya me zai jagorance su yi jihadi shi yasa samari mu fahimta cewa kalmar jihadi farkon jihadi da aka cewa annabi jihadi da alqur'ani wa bihi kai musu jihadi da wannan alqur'ani sai aka ce jihadan kabira jihadi mai girma to ta yaya kenan ka isar musu da wannan alqur'anin dan asali ma ai ba ka fara yakar mutane ga kaidar musulunci sai ka isar da qur'ani sun kiyarda to isar wannan kuma kamar yadda qur'anin ya shimfida dokokinsa kai ka san su ka shimfida su ba wai ka ga koya mutane aya ɗaya in musu yadda baka ce a kenan ai san musu da musulunci sun kiyarda ko ka ce ku ce la ilaha su ba da wace ayan fada musu kalmar shahada sun kiyarda da haka kawai sai a yake su ba ka ake nufi ba shekara goma sha uku annabi yana isar da musulunci fa shekara goma sha uku sahabbai mata suke a yi jihadin Allah ce a a ku dai ku tsayar da sallah ku bada zakka yanzu tukuna duk wanda ya iya lankwasa gabansa wajen yin sallah kan lokaci ya iya yaki da zuciyarsa wajen ya ware kuɗi ya bayar zakka to in jihadi ya zo dama yana son biyan lankwasa jiki bayar da kuɗi ba shi ne ba to in kai shekara sha uku kana sallah daidai kan lokaci cikin jami'i kai shekara sha uku baka taɓa fashin zakka ba baka taɓa fashin taimaka da jiye ba gobe ka ce za a yi jihadi a fito da dukiya da kuma gangan jiki sai ka fito amma baka taɓa fitar da wannan ba rana ɗaya yanzu ko yanzu kawai ka ce kai sojan Najeriya ne ana yaki ba training ba kuma sai da shi ka kai bakin daga ba sai an baka training ba da haka da suka ce ayi jihadi sai Allah ce a'a ku tsaye da sallah ku ba da zakka alam tara innal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakka duk da haka sun nuna wajen sallah da zakka din falamma kutiba alaihim alqitalu me faru idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyati llahi jin tsoron kafirai irin tsoron Allah ko sama da yadda suke tsoron Allah wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala sun manta da su a rubuta musu jihadi yanzu sun zata ya Allah da mai ta wani jihadi lima katabta laula akhartana ila ajalin qarib ina ma ka yi mana jinkiri mu nuna tukuna amma yanzu daga to kullum mutum ya fahimci qur'ani yadda ke kaga babban jihadi shine isar da alqur'ani fa zakir bil qur'ani man yakafu wa it wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balag inna ma yasarnahu bi lisanika litubashshira bihi al muttaqina yani bil qur'an al karim an gane ku wajahidun bi jihadin kabira wa huwa alladhi marja al bahrayn ubangiji ta'ala shine wanda ya gudanar biyu haza azbun furatun wannan ruwan daɗi ne wanda yake mai daɗi gare ne wa haza milhun ujaj wannan kuma ruwan gishiri ne ujajun wanda yake wato mai kanwa ko mai gishiri shadidul muluha shine ujaj wa ja'ala bainahuma barzakan tare da haka sai Allah ya sanya shamaki tsakanin su wa hijran mahjura da wani tsari wanda yake mai rabe su da juna ta yadda ba za su haɗu da juna ba to wannan wajen fassara ta dai galibin masu tafsiri waɗansu zaka suna cewa akwai waɗansu koramu guda biyu da Allah ya haɗa a can wani teku a ina ne wanda ga mai ɗanɗano mai daɗi ga kuma wanda yake wato ainihin amma ko ba sa shigar juna shi kuma suna tafiya tare wannan ba ya shiga cikin wannan ko da an ga wannan kamar da malaman tafsiri suka ce ba shi ne abin da ayar ta nufata ba mai kyau ruwa na ko kuma dan mu sha haka ne ko sannan kuma dan ya fitar mana da itace da sauran shuku-shuki wanda daga jikin itacen nan muke daukan sinadarin da muke ashana da shi ya zanto wuta da Allah ce a fara'aytum nar allati turun wuta da kuke kissawa ba ka ganin ta a antum an sha'atum shajarataha bishiyar da ake daukan abin da ke jikinta ayi ashana da shi ku ne kuka fito da ita am nahnu al-mushrikun ne muka fito da ita nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwi kaga duk wato ni'imomin sun kare anan gurin مرج البحرين هذا أذو فرات وهذا ملك أجاز وجعل بينهما برزخا وهجرا ماسرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه غيرا وهو الذي خلق من الماء من الماء بشرا شيء ubangiji شيء halittan adam daga ruwa ma'ana daga dugon mu ne kenan faja'alahu nasaban sai ya mayar da dan adam din ya zanto dan dangi domin da zaran an yanzu zai gane uwarsa zai fara shan mamanta zai gane babansa a hankali din zai ga wake kawo tefali gida zai gane yayyansa wanda ya zo ya samu suna nan zai gane kannansa wanda zai taso bayan su kenan ba na sabon ba wa sihiran bayan ya girma kuma sai mu sa shi ya zanto ma'abucin yin surukai shi dan adam ya auro daga can ya zama surukan su su zama surukan shi ana nan ya ƙara girma sai ya haihu sai ya aular ya zama can su ma ya aular ya zama surukan can su ma sun zama surukan shi Shi ne dan adam muka samar da shi ta wannan hanya daga ruwa aka mai da shi nasab dan dangi aka mai da shi sihir bayan ya girma kenan yanzu ya zama surukan wani wata rana kuma shi ma a aura daga wajen sa kamar da ya aura daga wani gida wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya kasance mai iko mai kudura kan waɗannan al'amura wa ya'buduna min dunillahi tare da abin da aka ambata a baya sai da kafirai suna bautar wani Allah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum irin abin da ba zai amfane su ba zai cutar da su ba wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira lalle shi dan adam ya kasance zahiran mai taimakon shi dan ala rabbihi wajen saba wa ubangiji wato shi dan adam yana taimako ga iblis wajen a saba wa ubangiji kenan وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا التي وما أرسلناك بمتونك الا مبشرا سيدا كذنتو من بشارة ونذيرا لكم أدركتي قل ka ce ما su عليه من اجر. alaihi min ajr ni ba na tambayar ku lada ko wani haraji kan illa man sha an yattakhadha ila rabbihi sabila sai dai kawai duk wanda ya so karta tafarki zuwa ga ubangijin sa ga hanya nan tukuiti na da za ku bani wajen isar da manzanci shine ku yi imani da ni kun biya ni banda ki bana bukatan komai a wurin haka aka ce Allah haka Allah yake da annabi ya faɗa wa mutane sai na Allah yake da shi wa tawakkal alal hayy ka dogara da rayayye allazi la yamut wanda baya mutuwa al hayy allazi la yamut kuma shi kadai ne Allah banda Allah ba wani wanda yake za a ce gashi baya mutuwa wa sabbih bihamdi kai tasbihi dan nuna godiya gare shi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira ubangiji ya isa dangane da zunubin bayansa Khabira mai bada labari masani wato shi lafazin khabir ana amfani da shi dangane da ilimi amma ilimin da yake fanci sanin boyayyin al'amura ba ga maganin al'amura ba al'amari da yake na boye wanda ba kowa ke gane ba to idan an ce khabir mai wanda ilimin sa yasa ke gane boyayyin al'amura amma alim ko alim zai iya yiwa har al'amuran sarari da kuma wanda suke boye din amma dai wancan shi yasa duk inda aka kawo khabir akwai abu wanda yake a boye wanda ba mai gane shi shi Allah shi yasa lokacin da ake maganan munafikai kaga za su zo su yi rantsuwa su yi sun shiga musulunci kai ko da da baka san zuciya ba da haka zaka iya gaskata su amma sai Allah ya ce kullu la tukutu ta'atun ma'rufa inna laha khabirun bima ta'malun ma'ana ka ce ba sai sun yi rantsuwa ba ai Allah kwararre ne wajen gano boyayyin al'amura daga cikin har abin da zuciya ta kunsa in gaske ne in ma ƙarya ne to da aka nan gurin ma yace wa kafa bihi dhunubi ibadihi khabira saboda mutane suna da dabaru na zunubi wajen aikata ayyukan barna wani a zahiri kai ka ce shine abubakar siddiq na zamanin sa amma a boye kai ka ce shine fir'auna zamanin sa to da wanda ya tsore da wanda ya bayyana sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun nahar wa saribun bin nahar duk inda aka yi abu a boye ko a bayyana Allah ya sani دهك يتي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بقول تالي ألا شيني وندي في خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض شيني وندي أهل الكسم ميد كذا وما بينهما لعدل لكي سكان سنة duka waɗannan ya yi su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kacan halittan sama da halittan kasa sun matawa alal arsh sannan kuma ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ta dace da ar-rahmanu shine kuma ubangijin rahama din dai fas'al bihi khabira ka tambayi kwararre game da shi kar tambayi jahili wanda zai bada mai waye Allah ka tambayi kwararre wani ne kwararre wanda yake ya kiyaye nususul wahayini nassi na wahayi guda biyu nassin qur'ani nassin hadisi shi kadai ne zai iya baka siffar da ta dace da Allah ya faɗi daidai domin dukkan abin da ya shafi Allah siffar sa ne zatin sa ne kudurar sa ne duk yana cikin qur'ani na cikin hadisi Allah bai kyale malamai su yi ijtihadi ba game da wata siffa cikin sufofinsa ko suna cikin sunayensa da haka yake wala yuhituna bi shay'in min ilmi ai ba za su iya kiyaye sanin wani abin da ya shafi Allah ba ba ga bane ba illa bi mata a sai abin da ya ga dama to menene abin da ya ga dama abin da ya faɗa a Qur'anin ko a ta kafin ya faɗa ko Qur'ani ko hadisi ka kawo suna ga Allah ko siffa kai kuskure kenan idan ya kawo wani suna kuma ka kautar da shi ka ce ba haka ake nufi ba kuma nan ma kai kuskure to idan ka ce ba haka ake nufi ba to yaya ake nufi kaga yanzu idan ka ce istawa alal arsh duk wanda zai fassara da Hausa in ya san larabci ya kuma san Hausa zai ce ya daidaita akan al'arshi kai sai ka zo ka ce to ba daidaita lafazin istawa ke nufi ba to yanzu a nan gurin aiki biyu ne kai aiki na farko ma'anar da take cikin Qur'ani kace ba haka ake nufi ba yanzu wannan da'awa ce to yanzu idan kace ba haka ake nufi ba sai ko mu tambaye ka mu ce me ake nufi idan ka ce ana nufin istaula sai mu ce to abu na biyu kuma kenan muna bin ka bashi me yasa ka ce ba haka ake nufi ba muna bin ka bashi me yasa kuma ka ce kaza ake nufi aiki biyu ne aiki biyu kai kuma kowanne na bukatar dalili korewa da tabbatarwa dole sai kana da nasin qur'ani ko hadisi da ka ce istaula sai mu duba wane ne salaf din ka magabacin ka wanda ya fara faɗin istawa sunanta istaula idan aka duba gaba daya ba ka da salaf da ya wuce khawarij da jahmiya magana ta riga ta kare ba za a kare yin sama ballantana a je wurin annabi a yi sahabi ba za a je gare shi ballantana ga annabi silsilar da kai koyi da su gaba daya yan bid'a ne ba kai koyi da waɗanda suka sha daga mabubbuga ta tafiya ba mabubbuga ta kan lawan kalar sunnah sune sahabbai ba kai koyi da magabata na gari ba irin su imamu malik ibn anas al-imam al-auza'i da sauran magabata ka kawo nasi ɗaya daga cikin wurin su wanda ɗaya daga cikin su yace maka istawa na nufin istawla daga nan zuwa shekara goma za a baka a sa maka dukkan kudin Najeriya sai an ka kawo ga su wallahi ba za ka yi kawo ba to saboda haka dole sai ka sa inda nasi ya ajiye ka an bihi khabira sai Allah ka tambayi kwararre game da shi wani ne kwararre masanin qur'ani masanin hadisi wanda ya san qur'ani ya san hadisi shine zai iya baka bayanin siffofin Allah da sunayensa da ka ce ya yin Allah sai ta koro ayoyi ya ya sufofin sai ta koro hadisai amma da ka zo ka samu ni ya Allah sai ya buɗe wani littafi ya sa alama din littafin yayi kura dama ba abin cika shi sai bukata ta taso amma wanda ya ce Qur'ani ko shikenan me sunayen Allah al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Aziz al-Hakim duka yayi duka uwa nafsi sai Qur'ani kawai ya ji kawai ayoyi na taimakon sa rike rike suke ayoyin wace za ta riga fitowa gingeni ya suke wajen fitowa wannan suna so ta fito suna tana bari barna in fara fita shi yasa a kawo sama a kawo kasa a kawo tsakiya wanda ku duk bai fahimci qur'ani ba bai fahimci hadisi ba sai kama dabur dabur an riga an koyar da shi wata akida tun yana yaro haka ya haddace bai taba tambayar dalili ba sai da ya girma aka tambaye shi dalili yana so ya kare abin da aka koyar da shi tun yana yaro yanzu da ya girma bai riga ya wasa kwakwalwa ya nemo dalilin ba kaga aiki ya samu mutum kenan Allah ya tsare fasal bihi khabira wa idza qila lahum usjudu lirrahman idan an ce da su ku yi sujuda ga arrahman su kafirai kenan kalu sai ka ce wa man rahman waye kuma arrahman haka kafiran maka suke inkari cewa su ba su yarda ba kawai Allah sai ya ce masa Allah amma a ce arrahman a ce arrahim ba su yarda ba a sulhul da aka zo a rubuta takardar yarjejeniya annabi ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce amma Allahu alimnahu amma arrahmanir rahim ba mu san shi ba goge <laughs> a goge ar-rahman rahim ka ce bismika allahumma ya ta kawai amma ba sai ka karanta ar-rahman ar-rahim ba shi ne Allah ke cewa idan an ce da su a sai sai wa mar-rahman wa kuma ar-rahman ta anasjudu lima ta'muruna yanzu za mu zo kawai mu da dan kai mana umarni sai ka ce wadansu suke da ba za mu tsaya mu yi bincike ba wa zadahum nufura kiran da annabi ke musu sai ya kara tura su su kara ratsayawa ta farke madadaci shine dan Allah ya ba su ansa qul da wallahi a'udhu rahman ayyam ma tad'u wa lahu al-asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la takhafit biha wa bi baina sabila سلفي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل شكورا تبارك البركتين سن يويتا الذي ja'ala في السماء burujan wannan da ya sanya burji a cikin sama burji shine wurin gudanar taurari wurin gudanar rana wurin gudanar wata ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha siraja kuma a cikin sama din ya sanya wata fitila ita ce rana wa kamaran munira da kuma wata mai haske lalle wanda ya wannan baiwar albarkatun sa ba kanana bane ba wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara shine wanda yake kawo dare ya kawo yini khilfatan ya sa su wani ya halifanci wani shine khilfatan wato al-layl yakhluqu an-nahar wa an-naharu yakhluqu al-layl kilahuma yakhluqu al-akhar kenan liman arada an yadhakkar ya ya hakan ne ga dukkan wanda yake son daukan wa'azi ko arada shukura ko wanda yaso ya godiya ga shi ta Allah yace wa ibadu rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين lissafa mana siffofin ibadur rahman bayin Allah waɗanda suke managartan bayi waɗannan siffofi za mu kirga sa gurguje dan galibin sun sha mai metuwa Allah ce ibadur rahman su bayi na Allah ubangijin rahama allazina yamshuna alal ardi haunan sune waɗanda suke tafiya a ban kasa a natsi tafiyar su tafiya ce da qur'ani ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tafrika al arda wa lan tablugha al jibala tula waqsid fi wa ghadud min sawtik wato tafiya tsaka tsakiya wanda ba ga a ciki kamar tafiyar mata sannan ko babu nuna kasaita a ciki da taka kasa da ciki tsaka tsakiya suke Umar dan Khattab ya taba ganin wani saurayi yana tafiya yana yanga yana jan kafa yace kai lafiya ka kallace lafiya ta kallace sai kake tafiya haka ya samu sabula lafiya <laughs> ta ga ya mutu daga kazar ya namiji ne rinka yana abu kamar dan daudu da kazar kazar akai yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahum aljahiluna idan jahilai sun yi musu magana ta ba daidai ba kalu salaman sai su faɗi magana wadda take ta aminci ma'ana idan an zage su ba sa mai da mutane zagi in an faɗa musu bakar magana sai su faɗi magana ta alkhairi shine Allah ke idfa bin lati ahsan idan an yi mummuna kai kawo kyakkyawa dan ture wata shine kuma abinda annabi ke cewa wa atbi sayyi'ata alhasanata tamruha wato kabi bayan mummunan da aka yi ka biyo bayan da kyakkyawa sai ta goge ta wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sune waɗanda suke kwana ga ubangijin su sujadan suna masu yin sujuda wa qiyaman wato suna qiyamul layli kenan tatajafa junubuhum an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wannan kenan wa bil asharihum yastaghfirun sune wallazina yaquluna sune wadanda suke cewa rabbana sarif anna azaba jahannam ya Allah ka kautar mana da azabar wutar jahannama inna azabaha kana gharama lalle azabar jahannama kana ta kasance gharaman mai lazantar mutum ba ta rabuwa da shi eh al-gharam shine allazi yulazimuka wa la yufariquka abin da yake tare da kai dindindin inna sa'at mutakarrama wa muqama lalle wutar jahannama ta munana ta nuna a matsayin matabbaci ta nuna a matsayin mazauni mukam ke talace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina zalika qawama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وآمن أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا باين الله لدرسوني وانا إذا أنفقوا إذا تكشي كدي لم يسرفوا باتا إسرافي شيني المبذرانشي walam ya kasuru sannan ba sa yin kauro kowane abu za su yi tsakatsakiya wa kana da zalika kawama kake kudin su tsakatsakiya ne ba sa yin almubazzaranci ba sa kuma yin kauro na la yad'una ma Allah ilahan akhar ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah suna kiran Allah ne shi kadai ba sa hada shi da wani wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kasai rai wanda Allah ya haramta kisanta illa bil haqqi sai da hanya ta gaskiya wala yaznun sannan kuma ba sa yin zina wato sun ne shirka sun ne kisan kai sun nisanci zina wa man yaf'al zalika wanda ya aikata hakan abinda aka ambata a baya yalqa asaman wato zai hadu da azaba wato zai hadu da ukuba shine asam yudha'ab lahu al'azabu za a ninninka masa azaba yawmal qiyama a ranar tashin kiyama wa yakhludu fihi muhana zai dawwama fihi cikin azabar nan muhanan yana wulakantacci illa manta ba sai fa wanda ya tuba wa amana ya kuma yi imani wa amila amalan salihan kuma yayi aiki irin aiki na gari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to irin waɗannan ubangiji zai musanya musu munanan ayyukan su su zama kyawawa to me yake nufi da munana su zama kyawawa waɗansu suka ce asalin mummunan aikin da mutum ya yi da sai a canja shi zanto kyakkyawa a billada sakamakon tuba waɗansu suka ce a'a Allah zai zai canja musu munanan aiki zuwa kyawawa abin nufi jiya suna shirka yau an canja shi da tauhidi jiya suna sako yau an canja da da'a jiya suna bid'a yau an canja da ne sunna to haka za su yi ta samun canji a cikin rayuwarsu shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ibn al-qayyim dan saboda dalibai yayi dogon bayani cikin littafin tariqul hijratain wa babu ne dangane da tabdilin la as-sayyi'at hasanat wato canja muna nasu zama kyawawa me ake nufi da shi wajen shafi hudu ne ko biyar lokaci ba zai yi ba amma dalibai ko wanda ke karatun larabci sa iya komawa cikin wancan littafin za su karu kwarai da wa kana Allahu ghafurar rahima ubangiji ya kasance ghafuran mai yawan gafara rahiman mai jin kai sai Allah ce wa man taba wa amila salihan dukkan wanda ya tuba yayi aiki na gari fa innahu yatubu ila Allah mataba to tabbas yana komawa zuwa ga Allah ne matukar komawa da haka yana sakamako wurin Allah kenan sai ce والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما أبو نجب باين الله سنة لا يشهدون الزورة باسا هلرتر عند كرياتك شيدا تكريا بدا سيبا وإذا مروا باللغو إن سنوك ولي ألا يتسير مغانا باسا كو مغانا دبتداتي بقى شريعانتي مروا كراما wurin suna masu mutunci kiram jam'i na karim al-karim mai mutunci al-karim kuma shine allazi yartafi'u wa ta'ala an tafasikul umuri ila ma'aliha wanda in yaga abubuwa na kasa sai kyale su sai abubuwa na sama duk abin da bai dace ba sai ne sun shi to sune sai su wuce wurin suna managarta wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim sune waɗanda idan an tunatar da su ayoyin ubangiji lam yakhru alaiha summun wa umyana ba ka kurin cewa ayoyin ba ka makance musu a'a suna bayar da ido suna bayar da saurare su fahimci ne aka ce wallazina yaquluna rabbana sune wanda koyaushe zaka jina cewa ya ubangijin mu hablana min azwajina ka bamu daga cikin matan mu mana wa zurriyatina da zurriyar mu ka bamu qurrata ayunin sanyin ido wato ka bamu farin ciki duk abin da zamu gani game da matan mu game da ƴaƴan mu ka sa ya zanto abu ne mai faranta rai biyayya gare ka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu zanto mu ne shugabannin masu takawa mutum fata yake ba ta yake a sani ne shugaban takiyai ba a'a fata yake Allah ya arzuta shi da sufofin da zai tashi cikin shugabannin masu takawa domin imam anan duk da cewa mufrad ne amma ana nufin jam'i ne ulaika dalati ne أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقوا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما التي أولئك ما سسفوفين دعك أنبتا أباية أن يجزون الغرفة su za a yi wa sakamako الغرفه algurfa waɗansu suka ce algurfa aljanna kenan waɗansu suka wato an kawo su ana a mufradi amma ana nufin jam'i dan yace walaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama kuma za su rinka saduwa da tahiyatan gaisuwa ta musamman daga mala'iku wa da kuma sallama ta musamman daga wurin ubangiji salamun qawlan min rabbir rahim khalidin fiha za su dawoma a cikin wannan yanayi Allah ta mu cikin su hasunat mustaqarran lalle aljanna ta kyautata a matsayin matabbaci wa muqaman a matsayin wurin zama qul kace da su ma ya'ba'u mu rabbi laula du'a'ukum ba dan addu'ar ku ba da ubangiji ba zai taba kulawa da ku ba wato addu'a na da muhimmanci kenan ku rinka yin addu'a ba dan addu'ar wani bangare cikin ku ba da yadda Allah ke kama ku da hukuma ma sai abin ya farka sai Allah ce faqad kazzabtum ana magana da su kafirin Makka faqad kazzabtum hakika kun kare ta manzon Allah yani su fa ya yakuna lizaman da sannu za su gamu da lizam wato ita ce azaba ko ukuba wadan suka ce lizam shine ukubar ranar badar da aka lallasa su wadan suka ce lizam ita ce azabar ranar tashin kiyama lafazin lizam ana amfani da shi dan halaka ko dan azaba shine Allah ce fa ya yakuna lizama abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya sai mana wa salamu alaikum wa rahmatullah kar a manta nayi mana alƙawari amma na ji kun manta saboda lokaci ya kore amma sai gobe dangane da al-istisna wa ba'd al-muta'atifat wajen illa man taba wa amana wa amila gobe sai mu dora kansa ko mu bayani akan sa insha Allah wa salamu alaikum wa rahmatullah